Gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf Abba gida gida ya naɗa jarumi Abba Al-Mustapha shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano. Hakan ya biyo baya bayan irin gudunmawar da jarumin ya bayar a siyasar da aka yi a Kano, wadda Abba gida gida ya lashe. 'Yan uwa da abokan arziki na taya shi murna da wannan mukami da ya samu. Ali Nuhu ya wallafa a shafinsa na Instagram inda yake cewa Na taya ka murna abokina bisa ga mukamin da ka samu na shugabantar hukumar tace fina-finai. Lallai jajircewa da hakuri sun yi rana, Muna ƙarancin kalmomin godiya ga mai girma gwamnan Kano, Allah ya shirya ka sannan ya kare ka, amin. Shi ma Bashir mai shadda ya wallafa a shafinsa na Instagram inda yake cewa, shi fa abba to fa na abba ne. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a wannan ni za a taya murna ko kuma ni zan taya murna. Ina taya yayana kuma jarumi na. sannan ɗan anguwarmu wato gadon ƙaya. Abba El Mustapha a matsayin shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi'a ta jihar Kano. Mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, muna godiya da wannan karamci. Allah ya riko da hannayenka. Allah ya baka ikon kawo wa Kaniwo ci gaba sosai. Amin sun amin. Baba Lahayatu na daga cikin jaruman da suka taya Abba El Mustapha murna. Shi ma ya wallafa a Instagram inda yake cewa Alhamdulillah, alhamdulillah. Is there any first day of new Islamic year gift than this? Allah muna ƙara godiya a gare ka. Congrats Yaya Abba, Allah ka yi riko da hannun Abba, ka ba shi ikon farawa da gamawa lafiya, ka yi masa jagora, kar ka bar shi da wayansa ko dabararsa. Allah ka taimake shi wajen gudanar da nauyin da ya hau kansa, ka fitar da shi kunya, ka zama gatansa, alhamdulillah. Congrats once again Yaya Abba.